dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, shirin samartaka ya nemi jin ta bakin matasa maza da mata ne akan yawaita amfani da wayar hannu ta hanyoyin da ba su dace ba musamman ma a wannan lokaci na ibada. Ana tattauna akan irin old memories sai haka. Sai na jin daɗi kuna da ita ba haka ce kaza ka ce kaza na rani. In ba za ka iya ko kafa ka zo gidan siyari na zafi ba ka ce kullum waya kullum waya kullum chatin. Ku biya mu domin jin yadda hirar ta kasance. kafin mu tsunduma cikin shirin bari mu fara da ra'ayin da kuka aiko mana ta shafin mu na Facebook akan tambayar da muka yi muku a wannan makon da ya gabata. Watan azumi. girma. da sakon farko da ya daga Dauda Musa ba rigima dan dume wanda ya ce ko shakka babu matasa sukan yi amfani da kafofin sadarwa waɗanda ba su kamata ba wanda hakan yana da matuƙar tasiri wajen kawo cikas ga tarbiyyar matasan amma yin nasiha da wa'azi da tsoratar da matasan game da ubangijinsu da nuna musu haramcin yin hakan ko shakka babu hakan zai taimaka wajen magance lamarin sai kuma bello garba daga jihar neja karamar hukumar kwantagora ya ce ra'ayina shine iyaye masu 'ya'ya mata su hana 'ya'yan riƙe waya mai amfani da irin wannan shafuka na zamani sai dauda idris dan kare kare ce magana gaskiya wannan al'umma sai addu'a domin shi ɗan ya riga ya cafki matasa da 'yan mata. Samun hanyar kafofin yada labarai ta zumunta ta wayar hannu ya kawo wayewa da ci gaba ga wasu mutanen, amma ga wasu hallaka ne. Muna fatan Allah ya tsare mu da imanin mu da addinin mu. Amin. Mubarak Ememe Musa Kambai ce suna nan da yawa. Na farko shine iyaye su kasance ko da yaushe suna jan kunnen 'ya'yansu wajen yi musu wa'azi da tsoratarwa a tsanake yadda za su gane su daina kusan yadda kowa ya san tarbiyya ta yi karanci a yanzu abubakar alhaji haruna ya ce ni dai a gani na iyaye su ci gaba da yi ma 'ya'yansu wa'azi haɗa da roƙon allah ko allah ya kawo sauƙi mansur wura na fada ya ce salam voa hausa a gani na yadda ya kamata iyaye su wajen hanyoyin amfani da kafofin sadarwa na sada zumunta lokacin azumi kawai za su lalace 'ya'yansu ne su karɓo yadda suke amfani da ita ko kuma kwamfuta da suke amfani da ita kawai shi ne mafita sardauna mu'azu ya ce hakika magance hakan yana da matuƙar wuya saboda ranar gini ranar zane domin baiwa 'yan mata ko samari tarbiyya mai nagarta a yanzu ya gagari kundila sai dai muna baiwa iyaye shawara karantar da 'ya'yansu ilimin addinin musulunci domin kila a dace sai musayyib hamida mani maya ne ce maganin wannan matsalar shine uwaye su kasance suna ba yaransu tarbiyya tun suna ƙanana ta hanyar la'akari da cewa su waye abokansu na mu'amala hakan zai sa yaran su tashi da tarbiyya sani ɗahir tudun iya ya ce mm, assalamu alaikum biyu hausa hakika ni dai a gani na hanyoyin da za a bi a dakatar da wannan yada jita-jita ta shafukan sada zumunta shine kawai a katsa layukan waya abdu ha'ilo ya ce a amsha wayoyin har sai bayan sallah sannan a mayar musu shi kuma adamu ibrahim cewa waye to tsoron allah dai yahuza s muhammad ya ce ba ma a lokacin azumi kaɗai ba rayuwarsu gaba ɗaya yusuf mai kanti ya ce in dai kana da ya mace to ka hana ta riƙe waya abdulaziz abdullahi ya ce fata na allah ya shirye mu gabaki ɗaya To bari mu kakare da sakon Ibrahim A Sahabi Labani wanda ya ce lalle wannan abu ne mai matukar wahala. Magani shine iyaye su rinka sa yaran su gaba zuwa wajen ibada kamar tafsir, tahajjud da karatun Alkur'ani mai girma. Madalla yanzu kuma bari mu waiwayi wanda suka samu kiran mu mu ji me ta bakin su game da wannan maudu'i. Salamu alaikum waye na farko. Na na ummi To a wannan satin dama muna so mu ji ra'ayin samari da 'yan mata ne musamman ma akan irin zance da suke yi tsakaninsu da juna ta wayar hannu wanda ba a fara wani lokacin sai dare ya yi saboda irin kyauta din nan free call da ake yi sai a raba dare ana chatting da sauransu eh shin ke kin taba irin wannan ko kin taba fuskantar irin wannan relationship tsakaninki da saurayinki? A'a gaskiya ba na yi chatting cikin dare kan ba na yi. Tasa inda goma ta wuce gaskiya ba na yin shi. amma kin taba kawa ko kuma wani aboki wanda ke irin wannan eh, tabbas na gani na sha magani wanda dai karshe jin ana yin abin arziki har sai a koma ba na arziki ba da dai ya yayi yawa ya wuce na minti talatin menene karshen sa ta saka ne marasa ma'ana za su dinga shigo. haka ne to amma kamar inda wasu matasan suka ce sukan sun samu sauki su yi magana ta waya ba ma sai sun tashi sun tafi gidan ita yarinya ba sannan kuma yana ƙara danƙon zumunci tsakaninsu saboda ko da suna chatin suna magana da juna ba ki ganin wannan wani dalili ne daban shi eh, dalili ne daban kuma mai kyau amma in dai za a yi shi ba na dare ba akwai akwai time da yawa lokacin da za ka samu akwai yamma akwai rana akwai dare magaraba zuwa isha isha zuwa goma ko sha ɗaya ka kai a matsayinka na mutum ba ma mutuncinka ba ne mutum kai sha ɗaya kana sadu to amma idan misali shi yana aiki ita kuma tana makaranta in ga ba lokaci kenan da rana din nan sai da dare in ya dawo lokacin da kila ya zo ya ci abinci ya yi sallah ya huta sannan zai samu lokaci ya fara chatin da ita ba ki ganin wannan wani dalili ne da daban dalili ne na daban amma duk lokacin da ba shi da shi karkari ne a ce takwas ya dawo gida takwas kam ai duk yanda za a yi ta yayi sallar isha tara ba hutunsa ce to goma me zai hana yi waya har sai ya kai sha biyu wani sha biyu da rabi wani firifal ɗayan dare to da safe ma zai iya tashi ya tafi aikin kenan. ba ki ganin kamar wannan wata hanya ce ta zamani wata wayewa ce misali tunda an ce ana samun sauyi dama daga lokaci zuwa lokaci. gaskiya ana samu amma dai gaskiya ba mai kyau ba in an yi shi ne saboda a samu ta kyakkyawar hanya to mutane da yawa sun bata abin. sun bata abin kamar yaya. eh sun bata shi saboda ba lalle ne a ce to chatin ma in ba za ka iya wanko kafa ka zo gidan siya ina shi ba ka ce kullum waya kullum waya kullum jatin to ina ganin ma wannan ba za a iya ce yana karo dankon soyayya ko na abu sai dai dankon rashin kunya rashin kunya ce kake shiga tsakani haki da gaskiya. to amma ke da kika ce baki irin wannan chatin kin san ya kai kika san irin abubuwan da suke magana. ka san mace baka raba ta da ƙawaye kuma ƙawaye ko da yaushe ana zama ana yin kira wannan take kaza wannan take kaza wannan take kaza. haka dole za ka fahimci irin mutanen da kake tare da su wani za ka gaya mishi gaskiya ya ɗauka wani kuma zanadiyar rabuwar ku kenan ka gaya mishi gaskiya amma saurin ki bai taɓa cewa yana so ku ki rika chatin da dare ba ko kuma ya aiko miki text ki replying ba ko yana so ba zai samu ba saboda ni saboda ina tsoron gidanmu amma ya taɓa gwadawa saboda ya san bana so wallahi ba zai gwada ba to kin ce kina tsoron gidanku dalilin kamar ya tsoron gidanku eh gidanmu tabbas ai dai mutunci a ce mutum yana waya a jishi sha ɗayan dare yana yin waya ɗaki kana da ƙanye kana da ko ko baka da ƙanye ma doma dai ga iyayenka suna nan ai dai a sound ɗin muryanka kana waya. Wato kina tunanin iyayenki suna ɗan leƙowa su ji ko kina waya cikin dare kenan kina tunanin ko suna ɗan sa ido haka? Ba lallai ba ne hawa saboda percent ne an yarda da ni a gidan mu an san ba zan yi wannan abun tabbas kuma ni ma na yarda da kaina ba zan yi ba kalan ma ne yi ta fita daga da hmm. zan yi ba amma by mistake saboda akwai mun taɓa yin bako da ta zo gidan mu wannan aka ga sun yi har kace mun wayata aka yi saboda ana tunanin ni ce nake yin waya ni kuma ba ni ba ce ba ni kuma ba uwa kai tsaye na ce ita ce sunana Badamasi Ibrahim. To Malam Badamasi wannan satin muna tattaunawa ne akan yadda samari da 'yan mata ka raba suke raba dare suna chatting ko kuma suna waya saboda musamman irin amfani da free call din nan ka taɓa yin irin wannan wato kamar yadda suke cewa ai suna ganin wayewa ne saboda ma yanzu ba sai ka tashi ka tafi gidan ita yarinya ba kuma wani ta zo kusa sai a kwashe dare misali ka taba misalin karfe nawa ake kaiwa ana irin wannan chatin ya danganta da yanda kai kake jin daɗin abu ko kake jin daɗin abu To waɗanne irin waɗanne irin zantuka ake tattauna ake tattauna su ne. Da za a raba dare haka. Ai ka san ne duniya da yawa. Hmm. Irin labarai irin ka faɗi wani abin haka da na jin daɗi kuna ta hira ku haka ka ce kaza ka ce kaza na gani. Duk irin haka ne ba wani abu nan ake. Ina soyayya ma kuke ne ku yi harkar soyayyar ku. Ka san kuma yi da mun ba daɗi ba ma ka daɗe kana yi ba. haka ne to wato kamar yadda wasu bayanai wasu rahotanni ke bayyana cewar wani lokacin ma har akan kai ga tattauna wasu abubuwa da basu dace ba shi haka ne gaskiya ne to kamar wani irin kamar wani irin batu ake tattauna kai kenan wanda bai dace ba ka san harkar duniya yanzu zamani ya lalata. Hmm. sai dai na dan yin harkar ba tsani shi ne hmm. wanda bai dace in bare shi ne so ana aikawa da hotuna da sauransu da bidiyo koko dai maganganun ne kawai ake yi eh wasu suna yin hakan wasu kuma iya maganganun ne kawai me me illa wannan chatin da ake raba dare ana yin shi misali a ganin ka gaskiya yana da effect gaskiya babban mako saboda abu na farko baka samu kai kanka baka samu wasu enough kyakkyawan ita kenan hmm. ne biyu kana zuwa su kana wani aiki da safe saboda baka yi bacci da wuri ba za ka iya makara ga su nan abubuwa da yawa ka iya makara baka fita su da ma ba mu kana da wani abin da za ka yi a kan wannan chatin da kai da dare ya hana ka ka kasa tashi saboda nauyin bacci ka kasa tashi ka tafi ka je kai wannan harkokin. To to misali iyaye ba su taba irin su ko su zagaye wata taga ko kuma ta kofa su ji murya ka kana waya cikin dare ba misali su nemo su hana ko kuma ba su taba baka wata shawara cewa bai dace ba misali ne ina waya sai ka shigo ka fito ka san ina iya wato kashe murya kake kenan wallahi sai ka shigo ka fito ka san me nake yi ba sai ka dauka ma irin masu irin ayyuka mun shari ne suna waje nan ko waya kake yi to ita kuma ita kuma ita ma ita ba ta taba gaya maka cewa a gidansa an taba haka ne ba taba gaya maka cewa a gidansa an ce ita bari ba ko kuma wani abu makamancin haka wasu kasan wasu ba su kaɗai suke kwana ba zai hmm. dole da kana da mutum dole zai zai gane zai wayar da kake inda shi yana ci dai za ka iya kwanciya shi kun bai bacci amma sai ma kamar yi bacci amma ba baccin yake ba to daga irin wannan sai ya kai wata yanda kawo irin ko ka takura mutum hakan ya irin yar maganar sauki shi zai sa amma iya da suka gane ba gaskiya tun da ba a ke isa suka kwana da su ba. haka ne mara ma mota ma zai yi ke sai ɗan mutum don kan iyaye da makaga ba haɗi ne. ba su taɓa kiran ku suka zaune da ku suka ba ku shahara cewa hakan bai dace ba? iyaye. eh ko kuma wasu magabata haka. sau nawa an sha taɓa waya kama akan chatin ma da dare ma haka irin bakwai ma kafin ga kwanta ma ni in sha karɓan waya ma idan haka chatin ne ba ma waya ne zuwa. to amma ya ake sa gane kana chatin. sun fayi boko. wato sun ga sun ga kame da hankali kan waya kawai aka karbe. yawa an haka ga ta fiye kallon abu na kuma sun san zamanin yin da akwai abubuwan haka ne zai sa ka hankali ma abin karbo ne sunana Adamu yan Musa to madalla malam Adamu wato muna tattaunawa ne akan chatting da kuma waya eh. dare da samari ke raba dare suna yi gaba ba abuci wani lokacin eh. har karfe hudu har karfe biyar na na eh. na asubashin na dare ka taba irin wannan chatin din eh ina yi gaskiya da kai da abokanka na maza ku da budurwa ne Ke ne da ba wanda babu gaskiya ko kwa kasan yanzu zamani ne Ina ce ma ba na yi kamar na ma karya zan ce kuma a zashiri ma ina yi gaskiya to me alfanu to alfanu ko kuma tasirin wannan chatin da ake daddare ne eh, gaskiya yana da amfani sosai ni da a yanda in ɗauke shi kuma ka san fahimta fahimta ce ko hmm. abin da muka fahimce shi wasu ba haka fahimce shi ba abin da wasu ka fahimce shi ni ba haka fahimce shi ba to ya kai ka fahimce ya na ka ya kai ka fahimce shi ni a nan fahimci shafin gaskiya magana ta Allah akwai abun din da za ka yi da bai kamata ba akwai fasin din da za ka yi eh, ya kamata faɗakarwa ce ko kuma azantarwa ce ko kuma fira ce an daɗe ba haɗu ba ko kuma dai makamantan dai haka ko kuma mushadi hallau ka sai yanzu wasu da ameni mutane sun dan fiyin sa akan mushadi haka a dan tura kwaman na dariya mushadi haka ko kuma wannan yanzu kuma me yasa zumunci yayi kasa a game da buga waya saboda wannan social network din whatsapp kuna satin da mutum kaga bai zama sai ko yaushe kuna waya ba kamar da ko kwa tunda kana wannan cacin baka taba tashi da sai wata rana misali bacci ya hana ka yin wani abu ko kuma ya hana ka aiwatar da ainihin ayyukan da ka saba yi na yau da kullum ba eh gaskiya sometimes idan zan je school akan kaina ne ma ina a lokacin da nake in ka gana chatin cata gaskiya a rana kamar sau uku ne haka a sati ko sau hudu nake yi da daddare zan yi friday zan yi saturday zan yi sunday da sunday bana da saboda monday school ana kai na kai goma da rabi zuwa sha ɗaya na kwanta idan na zuwa dare gaskiya ina za a kwariya ta idan zan tashi karfe bakwai in yi wanka in shirya a awa ɗaya in tafi sukul zuwa takwas na je sukul idan na tsaya na ɓata lokaci ina catin din nan gaskiya sai in kai karfe takwas da wani abu ban tashi ba. kamar yadda ake ɗaukar dogon lokaci ana wannan chatin, dame dame ake magana a kai ne. ke eh, fira ce dai kawai ta nishaɗi ka daɗe ba ka zo wannan ba sada zumunta dai haka ka yi tambayar da yan uwanka haka dai wasu abokanka da dai fira dai haka dai ba a rasa abubuwan cewa ba har sai kana abun da za ka iya ka kawo wasu aka tambaye ka wani abu sai ya ɗauke ka ka ɗau dogon lokaci kuna fira kan abun amma ba kashi ɗaya ka ba mutum amsa shi kenan ba sai ka ɗau long time kana ba mutum amsa shi yasa ake daɗewa gaskiya ana wannan abun tsakaninka da budurwarka da me kake tambayar ta na na da dama haka eh wannan kuma wannan gaskiya wani abu ne daban saboda san a rayuwa za ka iya faɗa wa mutum wani abu amma namiji in zai ma tambaya dubu sai ka rasa kalmar da za ka faɗa masa amma idan ita ɗin ce za ka iya faɗa mata sun haka yadda wani yake tambayar ka a yadda dai in ke ga hmm. amma ba hmm. a gida ko kuma wasu magabata ba su taɓa isko ka cikin dare kana wayar ba gaskiya ni sometime dai mutum zai yi wuya ka zo ka saman ita wani dai sai in dai ka dan wuce haka minti ɗaya ka wuce ka ganni wai gaskiya bai zama laifi cewa ya ake ba za ka san ido na biyu ne, amma in dai ba wai tsayawa kai ba ka tsaya a kaina ba ka taɓa tabbatarwa da ina waya ba kuma ina waya ma abokan kwana abokin kwana ban damunsa saboda ba wani taga murya nake sosai ba kuma mutum sai zo ya wuce ko a gida an zo an ganni sun san ina chatin kuma sun san ina waya amma dai san ai ba na raba dare saboda kaga ba buɗe muke da su ko kwa gida dai ɗaya muke amma ba muhallin mu da su ba amma ba su taba jami'a kundi ko kuma suka yi maka gargadi a game da irin wannan raba dare ana waya ba ko kuma chatin da dare eh gaskiya in dai ina sakin su ne ana yawan gargadi akan ma dina shi kawai sai na yi hutu amma ba taba an shi maka waya aka duba a game da wa kake chatin a ciki ba a gaskiya ba taba ba ai bana abun ma da za a iya yin wannan abun ka taba aikawa da budurarka hoto da dare kana chatin a imana zan iya tura mata amma kawai fuska na kawai ke tura mata ba na tura mata irin waɗannan hotunan da ba su kamata ba amma ita ma tana tura maka ita ma pictures din nata eh, imana gaskiya ne to ba a gajiya da hoton da hoto kullun kullun ta san fuskar ka san fuskar ta kullun ana tura hoton juna kullun kullun ai ba kullun ba kullun bane ba wannan gaskiya wani dalili zai sa ka ɗauki hoton fuskar ka tura mata haka nan ko kuma mai za ta tambaye ka haka ya kai ka ɗauki hoton fuskar ka tura mata saboda ke tuna da ni ko da yaushe haka kawai za ta ce kuma ce eh. da tuna da ni ko da yaushe ni ma ke tuna da ita ko da yaushe saboda ka so da kauna a ko da yaushe idan har baka yi wa mutum ba baka ba mutum amsar abin da ya ma tambaye ka ba kaga ba zai ji daɗi ba ko sunana Khadija Yawwa so yau muna tattaunawa ne akan irin chatin din nan da samari da 'yan mata ke yi musamman suke ga an kwashi an ɗauki lokaci mai tsawo ana chatin cikin dare kina yin irin wannan chatin din eh, to na tsayin da sa da karatu ma na yi me yasa ba kya yi karatu karatu kike yi lokacin me kun ke chatin karatu sa da yanayin karatun mu gaskiya mutum ba ta mutum ya je lectures 8 eh, ya dawo 6 to kaga karantar zai yi zana ya karatu sannan kuma ana son shi ya karatun abin da aka mata lectures kafin next haka ne to amma amma saurin ki bai taba kokari misali kuna dan chatin da dare ba misali haka irin ya dan gaji din nan shi ma kin gaji a dan chatin ko da na dai wani lokaci haka wasu suna yi gaskiya dai ba na yi wasu suna a gidan ma shin karɓa waya ki ake kuku ya aka yi kuku hana ki aka yi haka kawai ba da parents ina ba su kuni kuma ka ga ba zan yi abin da ba sa so ba amma ba ɗaki ɗaya kike zama da su ba aiko amma cikin kuma Allah yana nan ko na so daman tambaye ki ne in ci shin sukan zo su leƙo ne su tabbatar cewa ba kya chatin kuku dai wani irin security suka sa don su tabbatar cewa ba kya chatin kuku dai kawai dai kawai sun yi trusting ɗina ne sun san irin tarbiyyar da suka bani amma kina da ƙawa mai catin. Eh, ina da wasu yan sukan sukan sukan yi chatin cikin dare ko misali ko a hostel ko wani abu a gaban ki eh suna yi suna yi har ki bace ki wasu suna chatin eh gaskiya suna yi amma suna baki labarin irin abubuwan da suke tattaunawa a lokacin suna ba ni sun kasa abin da mutum bai saba ba kamar yaya abin da mutum bai saba ba a irin suna ni ke ni kuma kaga ba wani interest da lamatan ban fara yi ba bana wani sha'awa To amma me suka ce miki suna suna tattaunawa akai? Wasu za ka ga kamar takan irin group ɗinsu su ne irin na secondary school ana tattauna akan irin old memories dai haka. Wato tunawa da baya kenan. Eh. To amma kullum kullum za ta tunawa da baya kullum kuma awai a ɗau kwashe lokaci mai tsawo tunawa da baya. Ba ki ganin lokaci. Ina da wasu abubuwan da gaskiya. To masu raro abin da ya sauka kenan sai kuma idan mai kowa mai komi ya kai mu. za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa wannan shiri ni Ibrahim Jarmai daga nan sashen Hausa na murya Amurka nake cewa mu kasance lafiya. Iko taimakannar rawa kena bai tuka na sarrafa za ni faɗin alfarmar Ramadana a cikin shi za a samu kusanci da Ubangiji makakina domin yana da tsarin kairi ladar shi za ta ceto na. kuɗi kake ko kwatalaka a watan gaza ka wa azumi sarki kake ko gwamnati ne a watan gaza ka wa azumi wasi ka shi ana yi tsayi daga ko ina sai azumi in mun ji karmi wa mantawa za mu samu ƙarin ƙaimi karmi yadda watan ga ya zo ya wuce ba mu samu wata alfarma shi rayuwa kan canza komai ya zama ta bashi ba bati da sha da mugun aiki kullum ana ta yin tuba yin waki shirwa kana ji ko da gato baka ji ba mata miji suna yin azumi ba sa kula da juna ba sai inda soke farashi domin wata da salama. Shedano kansa an ɗaure tun farkon watan da ya soma. wasu garaba ramadana Allah ya biya al'umma da abin suke nema ramadan wata bautar Allah ramadan wata mai girma ramadan watan ibadar Allah a cikin shi ne ake samu rabo ka sha ruwa kakan manta da ɗazu ka sha wata wahala yara ƙanana in za su yi azumi a bar su ba wata illa ta hakan ga za su yi samu